Jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International ya rafi mu daura haka. mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado. Shirin da kan duba al'amuran da suka jibanci al'adu tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. Shirin namu na wannan makon zai duba wani muhimmin lamari ne da yanzu ya kunno kai tsakanin ma'aurata a jihar Kano da ke tarayyar Najeriya. Wato yadda a baya-bayan nan aka yi ta samun rahotannin rikici tsakanin ma'aurata da ke kai wa juna hare-hare da wuƙaiƙai kuma makamantansu. Kuma a ƙarshe ƙarshe kan kai ga yi ɗaya daga cikinsu illa ga ƙoshin lafiyarsa wannan dai wani sabon lamari ne da ba a taɓa ganin irinsa ba a zamantakewar auren malam bahaushe abin da ya sa yanzu haka tuni hukumomi da masana halayyar ɗan adam a jihar ta kano suka shiga lalabo musabbabinsa da ma yadda za a magance shi ƙasa da wata guda kacal an samu rahotannin kaiwa magidanta farmaki da wuƙa sama da sau biyar a birnin kano kuma galibinsu sababbin ma'aurata ne to me masana ɗabi'un ɗan adam suka gano kan musabbabin faruwar wannan al'amari abubakar isa dan dago ya zanta da malam suleiman isiyaku muhammad na jami'ar gwamnatin tarayya da ke dutse a jihar jigawan najeriya abubuwan da ke haifar da hakan suna da alaka da sakin al'adunmu da muka yi tunda duk wani abu da ka ga yana faruwa a cikin al'adun mutane ba za ka kalle shi ta fuskar al'adun wasu mutanen ba domin bukatu ya bambanta a cikin kowace al'ada na farko abu ne da yake da alaka da fassarar da muke wa addini da al'ada yanzu an haɗe addini da al'ada saboda haka sai a saki wani ba addini sai a maye shi da gurbin al'ada wanda kuma hakan ba zai taɓa yiwuwa ba tunda mu yanzu cikin al'adunmu kaso kusan saba'in a addininmu muke fahimta al'adunmu to misali yanzu abin da ya shafi tarbiyya ta zamancewa ta iya tunani ta koyo misali zaka ga da akwai makarantu na dare wanda ake koya yaro tunani ana mm. kiransu makarantun dare mm. akwai na allo wanda yaro malam zai zaunar da yaro mm. yana koya mai rubutu da karatu kuma yana fahimta halinsa yana kwabarsa abin da ba daidai ba yana kwabar tunaninsa yana kwabar zamantakewarsa yana koya mai yadda ake zama da wani wa'annan abubuwan yanzu zamani ya ɗauke su kuma rawar da iyaye ke takawa a addinance da ya kamata su taka yanzu zamani shi ma ya ɗauke su ba za ka aurar da yaka ba a zamanin da sai ka kai ta tarbiyyar zaman aure sai an kai ta gurin kakanninta sun zauna sun fahimtar da ita shi fa miji ba kama shi ake yi ba idan da wancan ita tantance ta kama miji to wasa ci ke zuwa kika ki taya shi zama abokiyar sa ce? ki taimaka masa a gurin tunani ki tosaya masa kuma ki zauna da shi amma saɓanin wannan yanzu in aka ce za a yi aure aure to daga har maganar zuwa lokacin da za a yi aure za ka lura cewa shiri ake na bukukuwa sai a manta da cewa inda za a kai ta jami'a ce guda ya kamata a koya mata ya za ta yi tunani akan shi wanda za ta zauna da shi to kowace rawa iyaye za su iya takawa domin ceto al'umma? Su kansu iyaye bayan sun aurar da ita a da suna da rawar da suke taka misali a addinance manzo fiyen halitta sallallahu alaihi wasallam yakan je gidajen diyashi ya je ya gaya suke zaune da mijinta ba wai sai an samu matsala ba za a zo a matsayin sa na sirki a zo a gaya mai a yanzu sai iyaye su aurar da su shekara biyu ba su taba zuwa cikin gidan ba sun gaya suke rayuwa na biyu kenan gaba ta uku da aka saki shine na koyar da ilimin ɗa'a akwai abin da ake kira mindset a sociology a tarbiyyance ana kiransa ilimin tunani har primary yanzu har secondary babu shi a curriculum ma ma'ana tasbihin koyarwa yadda za a koya mutum yayi zai zauna da wani ba ma zaman mace da namiji ba wa'annan abubuwan ƙananan nan da aka rena su suke ta fita ko da yaushe isa kuma abin ya kasance ya zama haka a jihar kano dai akwai hukumar hizba da ke yaƙi da gurɓatar tarbiyyar mata da matasa baya ga sasanta rigingimu tsakanin ma'aurata hakan tasa muka ji daga bakin kwamandan hukumar shek harun sani ibn sina shi ko hukumar tasa ce ta gaza ita al'amari na hizba shine amru bil ma'ruf kuma nahyi al munkar kaga in har ya zama wannan kaga wannan ba za ka ce ainihin hizba ta gaza ba hasali ma shine aikin ta amma a yanayi yadda al'umma ta riga ta zama yanzu wani irin yanayi na zamani ya zama yanzu sai kaga hizba tana aikinta, tana shiga lungun tana yi amma wasu sai ga suna bi suna warware mata abin da nake nufi a nan shine wato akan samu wasu iyaye domin mas'uliyar nan ta iyaye ce mun kamo yaran nan mun masu wa'azi mun faɗakar da su mun ja hankalinsu mun ma kira iyayen hannan mun yi hukunci amma bayan mako biyu ko kwana uku sai ka sake jin irin wa'annan to wannan kalubalen ba mu nan bane ba wai hizbar ce ta gaza ba hizba tana aikin ta bakin gurgudu aikin mu kadai ba za mu iya domin aikin taimaka muku muke yi jama'ar gari kullum ina faɗa kai aka ce ka tarbiyyar da ƴaƴanka Allah madaukin sarki ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara tunda abin ya zama haka hizba za ta fara shiga lamarin aure ne ko tana da wani kyakkyawan shiri yanzu a gaba to ai dama hizba tana da alaka da ma'aurata mana wajen sulhu ai amma sai ya zo gaban mu amma ba za mu shiga cikin gidanka mu ce mi maka hukunci ba tare da abu ya zo zo gaban mu ba wani shiri na ilmantar da masu shirin yin aure tun daga tushe to wannan ai yana ɗaya daga cikin mu na auren zawarawa da kaga mun yi a kwanakin baya cewa kafin a aurar da su ma tukunna yanzu sai an ba su bita ta musamman to a yanzu tsarin da zamu yi ma nan gaba in Allah ya yarda duk wata wadda aka ce za a auratar da ita tukunna sai mun ba ta bita ta musamman matar mai da nake ne To kafin mu je ga mafita, bari mu je ta bakin wasu ma'auratan da irin wannan rikici ya raba wa aure. To ni daman kirkire na bi. dama sun ɗinta dama to ƙawayenta tana da kawaye maza. Kuma nayi nayi da ita ta daina magana da su. Nake to ni gaskiya zan canja mata sim. Muka zo take ci a ita gaskiya zan canja mata ba kaza kaza kaza. Abu har na zo ina muna bacci da ita a tare. na ji tana waya da su kullum sai ta waya da saurayin samarinta daga nan kuma na ce to ni gaskiya abin na gaji zan sake aure kawai to ana nan ana ni ko na kwanta ina bacci kawai naji wani abu mai kaifi a jikina tana neman wannan daga nan har da kyar ma na kwaci ta dan yanke ni a cinya daga nan da kyar na juya har na buge ta nima na samu daman guduwa da farko dai muna mun yi auren mu na soyayya muna zaman lafiyar mu daga baya sai tsiro da wasu yan halaye ko a gabana baya irin jin kunyan yin waya da 'yan mata da irin chatin din nan na zamani ni kuma da naga abin ya ishe ni in na mai magana ne mai magana ya hauni da faɗa har akwai ranar da ta kai ma har cire hannun shi mare ni na ukun da ya hannu ya kama mari da yana duka na ni kuma da naga ba zan iya jurewa ba ne ma na nemo abu na rotsa mai kai daga ta kai ga rotsa kai a to kullum ana ana ana ana hakuri ka san malam wata ran kuma dai zuciya ka san an ce ba kashi gare ta ba gaskiya sai da ta kai ma rama muka jagon yan sanda da to yanzu daga karshe da auren da ya rabu gaskiya ba zan iya ba ba zan iya auren duka ba a gaba na ya dinga wulakanta ne dinga kira yan mata gaskiya ba zan iya ba shi yasa ma muka rabu da shi tun da lamarin ya kai ga wannan matsayi bari mu koma ga masani zamantakewar al'umma Suleiman Isaku ko ina mafita ga wannan lamari mafita yanzu shine mata su sani cewa shi kansa zamanin ya canza shi miji shi ubangiji ya so ya baki a iyawarsa da hikimarsa kisan kai a cikin doka ta ƙasa ita ce ƙurewa a addinance ne ƙurewa Don Allah ya ce in ka kashe rai shi da shi kai da shi kun yi hannun riga da rahamarsa to ya kamata mata su gane a wannan marar da auren ma da kanshi yake da wahala idan kika zauna za ki zauna da mijinki ki san cewa shi fa miji da zai aure addini ne ya falanta masa kuma dokan Najeriya ce cewa yana da izinin da zai ƙara aure kuma ba za ki iya cewa ba zai ƙara ba bangaren maza tunda abin nan ya dawo yana faruwa hmm. duk abin da kaga ya faru da dalili wahalar da mata da ake yanzu musamman a arewacin Najeriya idan muka kafe matan nan a gida sai kuma mu cire adalci yana daga cikin abin da ya sa abin nan duk yake ta tasiri haka maza ya kamata su daina azabtar da mata idan sun aure su su ringa tosaya musu shi sa zofiyan halitta ya ce ya ban mana amana su da zai tafi ya san suna da rauni amma yau zaka zo ka samu miji shine yau ya daki matarsa shine yau in ya shaye shaye kare akan matarsa shine yau in ya talauce to matarsa ce za ta fi wahala shine yau kuma ya daina bata sukarin aure me yasa ta baro iyayenta ne ta zo wurinka ai ba dan kaya bane ba dan abinci bane ba dan muhalli bane saboda wayannan kalaman na soyayya da kula da kai mata alkawari to me yasa bayan ka aure ta ka dauke su wayannan abubuwa ya kamata a duba saboda yawaitar wannan matsala rundunar 'yan sanda jihar kano ta lashi takobin hukunta dukkan wanda ta yi arba da shi kamar yadda kakakinta dsp abdullahi kiyawa ke cewa muna tabbatarwa da cewa duk muka kama da aikata irin wannan aika-aika ba ma barci duk wanda muka kama a baya mun yi bincike a kansu kuma mun gurfanar da su a gaban shari'a muna bin kafa da dama muna jan hankalin mutane da al'umma gaba ɗaya da iyaye akan cewa suna kula da abubuwan da suke faruwa a cikin gida misali ka ɗauki misalin miji da mata da kwanakin baya ta caka masa wuka wanda yanzu da yana nan yana samun sauki dole iyaye sai sun kula abokanai sai an kula waɗanda suke zama manyan unguwanni malamai kowa sai ya tashi tsaye wannan abin da ya faru ba wai abu ne da iya 'yan sanda za su dage ba mu dage wadda za mu ba ku shawara al'umma sannan kuma wanda ya aikata ba za mu bar shi ba doka za ta yi aiki a kansa kwanan nan kun samu labarin wadda ita kuma ta sheka nata mijin ruwan zafi mun samu labarin mana a garin danbatta yanzu haka tana nan hannu kuma da zarar an kammala bincike akan abin da ta aikata ita ma za mu gurfanar da ita a gaban shari'a to madalla jama'a mu saurare a nan za mu dasa aya sai dai a shirin namu na gaba za mu duba batun yadda wata takardar yarjejeniyar aure ke yawo a fagen shafukan sadar zumunta da sunan ita ce yarjejeniyar aure a hukumance a jihar kano kafin nan a madadin sashen hausa na radio france international rfi da abubakar isa ɗan dago a wakilinmu na kano ni muhammad salisu hamisu da na gabatar ke cewa da ku bisa huta lafiya